biyo bayan ɗage zaben fidda goni na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya da uwa jam'iyyar ta yi a jihar lagos enugu da kuma jihar adamawa yanzu haka gwamnan jihar Adamawa, sanata muhammadu bin doji birilla ya ko nuna takaicinsa bisa abin da ya kira rashin adalcin da ya ce uwar jam'iyyar na neman nuna masa gwamnan ta bakin kwamishinan ya labaran jihar ahmad sajo ya ko nuna takaicinsa dangane da wannan ɗage zabe da aka yi ya ce duk da irin biyayyar da suke wa jam'iyyar wasu shugaban jam'iyyar na neman kai su bango. mu ba wai cewa za a yi dan yar dinke ne ya dame mu ba. Wato an ci mana mutunci. Aka sa muka sa aikin yadda tsarin mulkin jam'iyya ya tanadar muka tara waɗanda suke sune shugabanni na majalisar zartarwa ta jiha wato state executive council suka zanna suka faɗi ga yadda muke so mu yi muka tura wa majalisar zartawa ta tarayya wato National Executive Council su ma suka zauna suka tura mana a rubuce cewa sun amince mu yi wannan rtk Muka tattaro 'yan uwanmu delegate daga ko'ina Adamawa muka kawo su yona wasu suka zauna a gindin ice wasu suka zauna a kan hanya ruwan sama ya musu kuka sannan aka waye gari kuma aka ce a'a an saba an canza wannan kuma an saba an ce dole a koma su koma gidajensu ba tare da sun cimma burin abin da ya kawo su a sannan kuma za a yi UK. To mu muna gani wannan cin mutunci ne da kuma ah, canja kamanni ne. Nage zaben jihar Adamawan ya ko biyo bayan cacar baki da kuma kai ruwa rana ne da aka ta yi dangane da zaben fidda gwani na jihar Adamawa. lamarin da ya kai biyu daga cikin 'yan takar kujerar gwamnan jihar da suka hada da Dr. Mahmud Halilu Ahmad da kuma tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Riba da yan amincewa tare ma da ficewa daga inda aka shirya gudanar da zaben tun farko bisa zargin an shirya magudi batun da kwamishinan yan labarun ma ke musantawa. Ai ba majalisar zartarwa ta ABC ah, ta kasa ita ta ba. in ita za ta canza kuma ya kamata ta bi hanyar da ta bi ta farko ta dauki matsayi ta tura mana mu ma mu kira 'yan majalisar zartarwar mu mu dauki wannan matsayi. Tun farko ta shakukun eh, eh, ba gani kaman kan cewa ana gani kaman kan cewa. Ba wai mun ba mun ji yar dinke ba. Tsarin mulkin jam'iyyar APC ta ba da hanyoyi guda uku. na budda dan takara aka ce an ba mu zaɓi mu kuma mun zaɓi wanda muke so. To wai koya sauran 'yan takarar suka ji da wannan mataki da uwar jam'iyyar ta ɗauka a yanzu ga ma da ta bakin Dr. Mahmud Halilu Ahmad. Sai gashi abin takaici shine wa'anda aka dakatar din nan su ne suka shiga gaba wajen shirya abin da ake so a kira zaɓe jiya wanda muka nuna ba mu amince da shi ba. Cikin abin da suka yi shine na farko kun ce za mu je fage inda za a yi zaɓe ba a kira mu ba eh, eh, sunayen wa'anda ya cancanta su shiga zaɓuɓɓukan nan an zo ba a nuna mana sunayensu ba ba mu san ko suwaye ba har a lokacin muka ce to mu tun da babu jam'iyya a matakin jiha abinda aka aiko mana daga abuja cewa aka yi da sun iso kowa zai kawo wakilansa mutum biyu sun zo ba su yi zancen ba suka shiga gaban kansu fili inda aka ce za a yi zaɓen nan babu wani wanda ya taɓa yin zaɓe hankali ma ba zai kama ya zaɓe a wannan gudu muka zo muka ce to mu ba za mu shiga zaɓe a wannan hali ba kuma sai ga mutane wanda aka dakatar innan suna ta zariya a cikin gurin tak tak wanda zai nuna wannan mai kada guriya ne ba su zo da shi daga abuja ba a gidan gwamnati aka buga to kawai don mu mahaukata sai mu shiga zaɓe zabe gashi nan bangare ɗaya kawai muka gani ana yi ci za a je fage yanzu ko kun shirya wannan yar tsinki da za a yi ai dama tun da farko in ka lura kullun cewa muke a yi ƙoƙari a samu yan jam'iyya su shiga cikin harkan fidda gwanayen nan idan aka yi haka mutane za su sami sauƙi jam'iyya za ta sami sauƙi wajen tallata 'yan takararmu da kuma shiga zaɓe na gama gari idan ba hakan aka yi ba to sai an ɗauko mutum wanda ba zai saidu ba mai taɓo kata-kata a jefa shi cikin fagen neman zaɓe wasu jam'iyyu su doke mu mu dawo a dawa a jihar Adamawa. Yanzu dai uwar jam'iyyar APC ta ma ɗage zaben na jihar Adamawa tare mako da sauya shi zuwa tsarin etinke wato kato bayan kato sabanin tsarin wakilai kamar yadda aka shirya tun farko Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.